وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari sun kara tabbata ga Allah madaukake magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah madaukaki ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wanda mai albarka domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma yau kuma shine wuni na 24 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki alaihi salatu wasalam 1437 Da kuma shine 29 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma yake da daidai muna ƙara tunatar da 'yan uwa maganar kwamitin marayu da sunayen marayun da ake kawo wannan masallaci har yanzu dai kofa buɗe take Da wanda Allah maɗaukake ba su daman taimakawa sannan abu na biyu ko wasu bayan Allah wanda ba rama mun sanar da wannan sanarwar tasu har zuwa yanzu ba a samu wato mafita ba wasu bayan Allah da suka tayar da gidan masallaci a madina kwata har zuwa yanzu tun watan shekarar har yanzu masallacin ko rufa shi ba yi ba ta haka suna neman wanda Allah maɗaukaki ya ba shi iko zai yi sadakatul jariya yana da ikon da zai sa jarinsa domin ya sayi aljanna ko kofa a buɗe take ya zo wajenmu domin mu haɗa shi da waɗannan mutane Allah madaukaki ya taimaka a wannan yake cewa mutum ne ya tsinci kansa a gidan da mai gidan bai ba wa 'ya'yansa tarbiyya wanda take na addinin musulunci kowa yakan yi son ransa ne kawai ta yanda ya yakan ji haushin kani kan wani abin da bai taka kara ya karya ba to shin malam a shar'ance yaya zai yi shi wa kenan shi baban ko shi yaron shi yaron ka aina su lamarin mai sauki ne tunda ya sani cewa ya gane har baban baya tarbiyya ta addini to ya san kenan akwai bambanci tsakanin tarbiyya ta addini da wanda ba ta addini ba da haka sai ya rike ta addini shi ya ta yi abin da su yan uwan suke yi wannan ya jawo shin wannan akan kankanin abu shi kar ya jawo shin kowa da daga musu wa'azi a hankali ya nuna musu cewa hakan kuskure ne kuma shi ma baban in ya samu damar yi masa wa'azi ya yi masa wa'azi bil hikmati wal mau'izati hasana kamar yadda Allah ke ce wadu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana idan shi ba zai iya masa ba ya samu ya isar wa wani wanda zai iya masa nasiha Balan da fata an sha ruwa lafiya malam ina neman al'ummar musulmi gaba daya dan Allah a ni da addu'a saboda nema admission da nake yi da fatan Allah ya sa in samu kamar eh, kuma idan na samu Allah ya amfani musulunci da musulmai Allah wanda kake taimake ka kan wannan admission da kake nema Allah ya baka sa'a malam ina hukuncin mamun da yake aiki tare da liman a cikin sallah kuma ya daidaita sahu yake a shar'ance kuma ya halatta mace ta yi aikin gwamnati da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya saka da alkhairi wannan tambayoyi ne guda uku kenan a cikin takarda guda daya da farko wai yaya ake daidaita sahu a cikin sallah man sani daidaita sahu a cikin sallah yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarni da shi da Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umartan sahabbai su daidaita sahu wani lokaci har yakan wakilta wani ya rinka bin sahu sahu yana daidaita sahu waɗanda ba su haɗe sahunsu ba manzan Allah ya ce su haɗe yana cewa ku daidaita sahunku ko kuma Allah maɗaukaki ya rarraba tsakanin zukatanku yana daga cikin ukuba da ake wa mutanen da suke raba sahu Allah maɗaukaki zai sanya ƙiyayya tsakaninsu hakansu ba zai haɗu ba da haka abu ne mai girma a musulunci daidaita sahu a cikin sallah ya ake yin sa yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi lokacin da manzo Allah ya karantar da su yake koya musu hada sahu sukan hade kafafunsu domin yana cewa kada ku ranka barin kofa ta inda shaidan zai shiga wala tatruku furujatil lishaitan yana cewa kada ku ranka barin kofa tsakanin kafafunku ta yadda shaidan zai shiga tsakanin kafar ka da ta dan uwarka kaka bar kofa ana hada dudduge da dudduge ba a ba sai an hada yatsu da yatsu ba in dai an hada dudduke sun hadu shikenan ba kuma sai an hada kwabri da kwabri ba duk baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya umarci sahabbai suke yi suna hada kafafunsu sannan suna hada kafadunsu haka suke yi malamai suna jin hankali akan wannan akwai masu wuce iyaka akwai kuma masu sakaci masu zakaci za ka ga cewa mutane ba su haɗa sahun ba tsakanin wannan da wannan sai ga akwai kofa wani ba ya so kafarsa ta taba ta wani kamar magana isu ne a kafar wancan din in ya turo kafarsa sai ya janye in ya turo kafarsa ya janye wani lokaci saboda jahilci domin wani yana ganin cewa za a ce yaro karami ya zo yana haɗa masa dattijo da shi ya zo yana haɗa ana haɗa kafa da shi ya ga za ga wasu suna yi wani bawan Allah wani yaro matashi ya zo yana hada masa kafa ya sa kafa sai janye ya sa kafa sai janye bayan an yi sallah shi ne ya tashi ya ce jama'a sai fa sunan yaron da ya hada sunan baban yaron da ya hada sahu da shi ce ni da Allah jama'a wani kan ya girme ni ne <laughs> to ya za a yi dan sai zo yana mun rashin kunya ba rashin kunya bane ai umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to malamai suna cewa akwai masu sakaci ga suna barin kofa tsakanin kafar ka da ta wannan sai ga an bar kofa kuma irin shi ne manzo Allah yake cewa la tatruku furujatin lishaitan kada ku bar kofa shaydan ya shiga cikin tsakanin ku ya rarraba tsakanin dukatun ku bal ma wasu za ga cewa sahun kowa yana duniyar sa ne inda ya ga dama za ga cewa sahun farko bai shiga wani ya ja a baya kamar sarki shi kadai a sahunsa wani ma sai ya zo tsaye a sahu shi kadai haka zai sallarsa do yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bal ma yana cewa la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga mutumin da ya ware shi kadai je sahunsa shi kadai ya sallah to wannan bayan masu sakaci kuma akwai masu wuce iyaka Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yace yana daga cikin wuce iyaka ta yadda za ka ga wasu sun matsa akan mannewa tsakanin kafafun sai su rinka bude tsakanin kafafun su kuma wanda yana daga cikin abin da shi kuma addinin musulunci shi ba umarni da shi ba ana so kafafunka su zama daidai ne kada kokarin ka haɗe kafafunka da wannan kuma sai ka buɗe tsakaninka in ka buɗe tsakanin kafafu da kafafunka to daidai lokacin da kuma kafadun ku da na wannan kuma za su yi nisa kenan shi kuma ana so kafadun ma su yi kusa da juna su haɗe to dole sai ka daidaita kafafunka sannan zai zama na cewa kafadanka za ta haɗu da wannan abin nufi dai ana so a haɗa diddige ne ba yatsu ake hada ba za ga kawai sun dan lanja na yatsa yar kankanwar yatsan nan da yar yatsan nan ba yi da ake hada ba a kasan kafafun ake so a hada ba kuma a ce sai an hada kwabri da kwabri ba ina fata an gane dole na da fita abin da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ya faɗa yace ana wato iyaka kaga suna matsawa a wajen kokarin sai an hade jiki gaba ɗaya an manne sai ga har an manta da nutsuwa da ake a cikin sallah yace yana daga cikin kurakuran da ake a wajen daidaita sahu abun ana so ne fa wasat tsakiya babu tsanantawa babu kuma sakaci ina fata an gane shine abin da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yake fara da ga yace makasudin dai shine kar ya zama akwai kofa tsakanin kafarka da ta dan uwanka shine babban abin da ake so a wajen daidaita sahu sannan kuma kar wani ya gaba wani ya baya kar ka ga wani yayi ana in an yi wani sahu sai ka ga wani kirjin sa yayi gaba manzo Allah ya ga wani mutum an yi sahu kirjin sa yayi gaba sai manzo Allah ya zo tura shi baya ya daidaita shi da saura. ina fata an gane wasu kuma sai ya ga kafafunsa gaba ɗaya sun yi haka ɗaya ta kalli kudu ɗaya ta kalli arewa to kaga ta ina sahu zai daidaita haka ai ba zai yi ba dole sai ka mike domin kafafun su ma dama ana buƙatar su fuskanci kibla in sun fuskanci al-kibla to lokacin ne kuma za su iya haɗuwa sannan in ka matsa sai kwabri da kwabri sun haɗu maimakon su fuskanci alƙibla kuma sai su yi haka kuma duk har yanzu sai su zama suna kallon juna har yanzu dai wannan ta koma kudu wannan ta koma arewa to da haka ana so kafafun ya zama suna tsaye ne karshen kafafun idan ya haɗu shikenan haɗu a sahu ya haɗu ina ta an gane wannan ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya na ina ne me hukuncin hoto wanda ake yin shi na kyamara a musulunci hoton kyamara da ake yi wata nazila ce ma'ana wani abu ne wanda da babu shi daga baya ya zo shi yasa malaman wannan zamanin sai suka yi sabani a kansa hoto iri iri ne asali dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta hoto a zamanin sa yace ashaddun nasi azaban al musawwiruna ashaddun nasi azaban yawm al qiyamati al musawwirun mafiya tsananin azabar mutane ranar alkiyama manzon Allah ya ce sune masu yin hoto to lalle hakika wannan hoton da ake yi yanzu na kyamara babu shi a lokacin annabi alaihi salatu wasallam shi yasa sai malamai suka hada akan as-suwarul mujassama hoton da yake da jiki duka malamai suka hadu akan cewa haramun ne Ayi mutum mutumi na ice ne ko na abin nan na laka ne ko na roba ne irin mutum mutumin nan da ake yi a sa a kofar shago kofar shago musamman masu sai da kaya ko sai ka gani wani mutum mutumi an sa masa siket da riga ko a sa masa wando da riga kaga wannan mutum mutumi ne wanda malamai wuce sabani akan wannan haramcin sa ba wasu sukan ce hoto mai inuwa shine dai almujassam din idan ba shi da jiki ba zai inuwa ba to wannan duk malamai suna da kansa to sai suka zo suka sake haduwa akan zane abin hoton da aka zana in aka zana hoto shi ma suka ce wannan shi ma ya shiga ciki shi ma ba su yi sabani a kansa ba to amma sai suka yi akan nau'i guda biyu suka yi sabani hoto video camera da kuma abin nan photographer wanda shi kuma ba video ba sai suka yi sabani a kai wasu suka ce duka guda biyun waɗannan da video camera da hoto wannan tsayayye suka ce duka haramun ne wannan shine fatawan Sheikh bin Baz rahimahullah har yadda su baya yadda ko ɗayan na yi masa shine fatawan Sheikh Muhammad Nasir Nasiruddin Albani har yadda su shi ma ba yadda ko ɗayan na yi masa suka ce babu bambanci tsakanin wancan hoton da wannan hoton duk yadda za ka kokari ka bambanta su yace to ba za su bambantu ba kawai dan haka duk a wajen su haramun ne akwai malamin ba Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Barrak hafizahullah wa ra'a yana nan da rai shi har yanzu a Riyadh yana na akan wannan fatawar ta malamin sa bin Baz har zuwa yanzu lokacin muna karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina mukan je daura Riyadh idan an yi hutu a makaranta to yana daga cikin malaman da suke karantarwa a daura duk sauran malaman za a zo da kamara a ɗauki hoton su saboda a yada a duniya a sa a youtube a sa ina ne a sa ina ne amma shi dama ana zuwa dama makaho ne amma ya riga ya bada ka'ida shi bai yadda da hoto ba dan haka yana zuwa dama sai ga an tattare kamara an ajiye a gefe guda sai dai a ɗauki audio a sanya isa ba ya yarda a ɗauki kamar hoto kamara. to wasu sai suka raba biyu suka ce shi bidiyo kamara ya halatta amma photographer kuma bai halatta ba to kokarin su raba din da abin da za su kawo wajen kokarin ka raba waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya na da wahala a sharance wani lokacin za a ce ai shi wannan yana motsi wancan kuma baya motsi to waye ya rarraba tsakanin mai motsi da mara motsi ai duk sura sura ne kawai babu dalilin da ya raba tsakanin su ce a akwai madubi ai shi ai ana yin madubi tun a lokacin manzon Allah ana madubi dan haka madubi shi ma ai kamar bidiyo ne to ai an ce kama da wane ba ta wane ko mun yadda madubi akwai a lokacin manzo Allah ma bidiyo akwai shi a lokacin annabi babu shi da haka shi yasa waɗanda suka raba gaskiya akwai matsala a ciki dole dai ka ɗauki mataki guda ɗaya ko dai ka haramta duka ko kuma ka halatta duka da haka shi yasa su waɗancan suka haramta duka gaba ɗaya to malamai kuma wasu daga ciki sai suka zo suka ce duka waɗannan guda biyu halal ne ba sa daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a wancan lokacin saboda suka ce shi wannan hoton da ya zo na zamani ba shine irin hoton da manzon Allah ya haramta ba me yasa saboda bambance bambancen da yake tsakani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin hoto ne saboda masu yin hoton suna yin hoto ne na kashin kansu ba wai halittar Allah maɗaukaki suke yau kofi ba shi wannan hoto ne yanzu aka mu kwafi ne domin kai ne surar ka ce da Allah maɗaukaki halitta kawai za a ɗauko shi da haske sai a dawo jawo shi sai a mai da shi wani sumfuri sai ya fito shi kuma wancan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suke yin hoton za a ce da su ranar alkiyama wannan halittar da kuka yi ku busa masa rai falyakhluqu dharratan aw sha'iratan in sun isa su ko da kwayar zarra ne ko kwayar sha'ir su yi in za su iya halitta sai yake nuna cewa wato kamar ana kwaikwayon halittar Allah ne shi yasa manzon Allah ya hana a wancan lokacin to amma yanzu wanda ya dauki hoton ka ya kwaikwayi halittar Allah ne ai halittar ta Allah ce kawai ya dauki hoton ta ba wata sabuwa bane da wannan suka ce to fa babu dalilin da zaka zaka haramta shi suka ce amma za mu hana abin da ya kai mutanen farko suka je suka rinka bautar wani Allah a yi katon hoto a rataya shi a sama a falo ta yadda kana shigowa ka gan shi a zazzare maka ido suka ce ta wannan kan ba mu yadda da shi ba domin akwai nau'i na girmamawa a jikin hoton shi kuma girmama hoton na da da aka yi shine wasilar da ya kai mutane zuwa ga shirka to don gudun kada ya kai mutane zuwa ga shirka to shi yasa suka ce haramun ne kenan su ma wannan sun yarda cewa in hoton ma irin na zamani ne idan aka yi shi ta hanyar da za a rinka girmama shi kamar yadda za a ga an yi wasu hoton shehudai wasu manya-manyan malamai an yi hoton su wanda za ka ga hoton ya hutu a jikin bango ma sai ga ana ta ana ta zuwa ana shashafa ana ɗeban albarka saboda hoton ya hutu a jikin bango misali to kaga wannan an shiga nau'in mai nau'in girmama hoton amma idan kawai hoto aka yi ba da niyan girmama shi ba suna ganin cewa babu komai insha Allah tabaraka wa ta'ala haramta hoto a wannan zamanin gaskiya abu ne mai wahalar gaske domin ya zama mata ummu bihil balwa in baka yi ba ma za a yi maka in baka ba a yi maka ba ma za ka kawo da kanka ba za ka je ka siyo ko me ka je ka siyo akwai hoto a jikin shi yasa da yawa daga cikin malaman da da suke haramtawa mai yanzu sun fitan da fatawa sun ce gaskiya kawai hoton nan kawai ya halatta a riga yi kawai amma dai kana rinka girmama shi to in ka ga cewa kai ka dauki mazhabar ba za ka yi ba to ya fi maka ka fita daga cikin sabani ka huta amma kada kuma ka ce wanda ya dan bid'a ne ko shi baya san Allah ko ya gimin sunnar annabi ko kaza kaza da sauransu Allah ya sa mu dace tambaya ta farko kenan ko a ita dama tambaya ɗaya ce a ciki ko na na ga kamar tambayar guda biyu ne ko ba wannan takaddan bane mai tambaya uku na'am tambayan tambaya ta dazu ne a ko ita ce mai tambayi guda uku tambaya ta biyu shine yace ya halatta mace ta yi aikin gwamnati eh ya halatta ya halatta ta yi aikin gwamnati idan ba za ta aikata haramun a wajen aikin ba duk aikin da ba zai sata ta aikata haramun ba to ya halatta ta yi ba za ta je ta cakuɗe ɗaya ne tsakaninta da maza ba tana gefe ne tana aikinta ya halatta babu matsala amma in sai ta yi mukhalada ta je ta ce kudu da maza to wannan akwai matsala a cikin gaskiya domin manzo Allah domin addinin musulunci ya hana ya hana ta kudu ne da tsakanin maza da mata akwai ayyuka na musamman waɗanda ake buƙatar mata su yi kamar da society mu ya kasa barin aikin yayi tsafta wallahi ya kamata waɗanda Allah madaukakin rora musu wannan nauyi su ji tsoron Allah subhanahu wataala musamman harkar asibiti akwai buƙatar cewa Ya'yan su yi karatun harkar harkar asibitin nan mata saboda akwai takaici ta kai matarka abin yana da alaka wani lokacin ma da al'aurarta ne sai an duba al'aurarta amma sai ga kawai wani gardi malam ya je ya maka akan mata na duba maka ba yadda ka iya ka tsaya kana ka fita ka ce kar in je in fita wani abu ya faru ka tsaya bakin ciki ya kashe ka kana gani ka rasa me za ka yi wani ya ce min kai mala akwai matsala ya ce ya ce ka ga kwanciyar da matan nan ta yi a gaban likitan ne ce wallahi irin kwanciyar da take mun irin ta yi masa wai zai duba ta to saboda irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce matan mu su yi karatun wannan harkar to amma akwai damuwa a ciki da yawa waɗanda suka bar 'ya'yansu ko matansu suka yi suna takaicin abin da yake faruwa wajibi ne a bari mata su irin wannan abubuwan in Allah madaukake sa suka yi yawa aka samu canji za a samu gyara amma shugabannin waɗanda suke shugabantan ayyuka na asibiti suna da matsala kai ka je ka sa yarka saboda kishi ta je ta yi karatu ko ka sa matarka ta je karatu tana zuwa da takardanta an bata aiki postin din farko sai a postin din ta waɗin maza kai kuma ka je ne kana son saboda ka taimaki mata yan uwanta kuma kai baka da dama wai ka ce ga inda za a bi ta postin baka da dama sai inda aka postin ɗinta kaga akwai matsala a cikin wannan akwai wanda ya gaya mu haka yace yace wallahi saboda kishin wannan malam na bar matata na kashe mata kuɗi sai da na ta gama yace ranar farko da ta samu aikin gwamnati ni na kai ta da kaina ana rubuta mata postin sai aka rubuta postin ɗinta wajen maza sai ce inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ba dan haka na bari ke wannan karatun ba amma yanzu abin shi shine yanzu kana so matarka ai mata scanning kaf garin nan gaba ɗaya sai ka rasa inda zaka je mace ta yi wa matarka scanning dole sai dai mazaje kaga akwai matsala mai girman gaske a cikin wannan abu amma a cigaba da yin karatun ana yin karatun aka samu waɗanda za su za su taimaka su tsaya akan abin sai ya gyaru ba amma ko da an samu wanda suka tsaya idan ba wanda suka karatun abin ba zai gyaru ba yanzu ka je saudi arabia ka ce bai halatta mata ta aikin gwamnati ba in aka ce nan makaranta ce ta mata ne to ba namiji ko ɗaya malamin makaranta a makaranta in aka ce nan makarantar mata ne ba namiji ko daya haka in aka ce mata ne nan in aka ce maza ne to ba mata ko daya a makarantar mai koyarwa duka gaba ɗaya zallan su makarantar mata malaman mata ne makarantar maza malaman maza ne in ka je asibiti da matarka har ka aihuwa dama likita za a bata mace yar uwarta da za ta dinga duba ta in ka ga namiji ya duba ta to abin ya gagara ne ka san biyan da kokarin mata yake suna da wani limit da ba za su iya kaiwa ba to idan abu ya gagara sai a yi fasil ɗinta wajen wani ƙwararre wanda ya fita ƙwarewa yawanci za ka iya samun namiji a lokacin amma an ba haka ba mace mata ne za ta rinka duba ta hatta aiki ba ka da matsala to yanzu ka ce a wancan sosai aikin ka ce wani aikin mace bai halatta ba yi ce ka ce ya zama wajibi a can dan in ba su yi ba su waye za su yi maza ne za su yi Allah ya sauka Wannan ya ce Allah ya ƙara mana imani baki da amin malam ina tambaya ne akan cewa wai shin malam idan mutum yana azumi bai da lafiya kuma bai son ya karya azumin shi kuma za a masa allura shin idan an masa allura yaya matsayin azuminsa idan an yi mutum allura abin nan azuminsa bai karye ba mafi ingancin maganganun malamai dan an yi maka allura in dai ba allurar abinci ba ne idan allura karo ruwa ne aka daura maka ruwa to nan ka abinci ka ci hukuncin sa malamai suka ce hukuncin cin abinci ne dan mutum zai iya rayuwa wata guda ana masa karin ruwa bai ci komai ba bai ci abinci ba wannan yake nuna aikin su ɗaya da abinci amma in dai allurar magani ne aka yi maka to ba ta karya azumi malam na Allah ina roƙon alfarma daga wurin kai da mm, masu sauraro da a taimakawa mahaifiyata da addu'a Allah Eh, ya ba ta lafiya to Allah madaukake na kenan Allah ya ba ta lafiya to Allah ya ba shi lafiya Allah madaukake ya masa ciwon da yake damunsa shekara da shekaru mahaifi da ce ko mahaifi na ji ta na mahaifiya ce Allah madaukake ba ta lafiya Allah ya mata ciwon da yake damunta ta wayannan su ne tambayoyin da za mu iya amsa yau insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan wata takaddar wasu yan uwa ne da suka aiko daga bishi suna fatan alkhairi wa majalisin wannan karatu namu Allah madaukake ya saka musu da alkhairi kuma suna gayyata in Allah madaukake ya kai mu bayan bayan sallah an samu lokaci a je musu ziyara to Allah ya ba mu iko Allah ya kara mana yan gwantaka a musulunci gaba daya idan ba ku manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani suratul anfal jiya muna tafsirin aya ta goma sha biyar da aya ta goma sha shida za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi insha Allah baraka wa ta'ala na a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم ya فقد بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji ta'ala ya kira masu imani kuma waɗannan ayoyi muka ce sun sauka ne a ana cikin yakin bazar kamar yadda abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala ya faɗa da wasu daga cikin tabi'ai ya ce waɗannan ayoyi ne sun sauka a yakin badar ba kafin badar ba ba kuma bayan badar ba ubangiji ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kun haɗu waɗanda suka zama kafirai suka kafirtan nan zahfan sun yi dandazo suna tafiya da kyar saboda yawansu fala tuwalluhum al'adaba da kada ku juya musu baya wa man yuwallihim yawma idhin dubarahu duk wanda ya juya musu baya a wannan a wannan wurin illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda ya sauya dabarar yaƙi ya koma ko ya tafi ne domin ya sake wani shiri ya dawo au mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ya karkata ne ya je ya tare a jikin wata runduna domin su ƙara ƙarfi su haɗa ƙarfi da ƙarfe sai nasara akan abokan gaba in ba ɗayan biyun nan ba idan mutum ya gudu faqad ba'a bi min Allah to ya ya tafi da fushin Allah wa ma'wahu jahannam ko mako masa ita ce jahannama wa bi'sal masir mako masa ta munana a cikin waɗannan ayoyi Allah mai girma da ɗaukaka ya hana a gudu a fagen fama a wajen yaƙi ba su imani kada su kuskura su gudu sai dai abubuwa guda biyu da aka faɗa a cikin ayar idan mutum ya tafi ne ba gudu na gaba ɗaya ba a'a yayi ne kamar ya gudu domin abokin gaba ya ɗauka cewa ya ji tsoro ne alhali shi kuma wata dabara zai yi ta yaƙi zai yi ja da baya irin na rago ne ya ja da baya kuma ya taho da ƙarfi to wannan bai laifi ba haka nan wanda shi kadai ya haɗu da wasu abokan gaba suka ya ga za su yi nasara a kansa ko wani guda ɗaya ga zai nasara a kansa amma sai ga ga wasu musulmai guda biyu a can ko guda uku ko guda biyar ko goma sai ya gan cewa in yi tafi wajen su to za su iya haduwa su murkushe wannan mutumin ko su murkushe waɗannan mutanen to babu laifi dan ya gudu ya tafi wajen waɗancan domin su haɗa ƙarfi su magance waɗannan amma idan haka kawai ne ya gudu to Allah madaukake ya ce Allah ya fushi da shi ya haɗu da fushin Allah tabaraka ta'ala to wannan aya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce ta sauka ne akan yakin Badar kuma ya ce wannan haramcin da aka yi an haramta wa mutanen yakin Badar ne kawai guduwa kenan sauran waɗanda ba yakin badar ba ya halatta musu su gudu wasu malamai suka ce a ya halatta mutum ya gudu a filin yaƙi tun da wannan ayar tana magana ne akan waɗanda suka yi yakin badar kadai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙiyasu ya yayi sassauci wa waɗanda suka gudu a yakin uhudu bai ce yi fushi da su ba alhali anan kuma ubangiji ta'ala ce duk wanda ya gudun faqad a bi ghadabin min Allah amma a yakin uhudu da sahabbai suka gudu sai ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim waɗanda suka juya baya daga cikinku yawmal taqal jama'an yayin da jama'a guda biyu nan suka haɗu a filin yaƙi inna mastazallakum shaitan bi ba'd ma kasabu iyaka shaitan ya zame kafafunsu ne saboda wani laifi da suka yi Wala laqad afa anhum amma Allah ya musu afwa inna Allaha ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai hakuri ne to kaga duk da sun gudu amma Allah madaukaki bai ce yayi fushi da su ba haka nan waɗanda suka gudu a yakin hunayi لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وبجد تعالى lalle Allah madaukaki ya taimake ku a wurare da yawa haka ma ya taimake ku ranar da aka yakin hudayi in a'jabatkum kasratukum yayin da yawan ku ya burge ku ya kayatar da ku har kuka alfahari da yawan ku falam tughni ankum shay'an amma yawan naku bai amfana da ku komai ba wa daqat alaykum al-ard bima rahabat kasa sai muku kunci kuka shiga cikin matsala summa wallaitun mudbirina sannan kuka gudu kuka juya baya amma daga baya Allah madaukake ce sai ya saukar musu da nutsuwa ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar masu imani karshe ma Allah madaukake ce sun mai tubu Allah bi mali zalika ala man yasha kuma Allah madaukake ya karɓi tubar su to waɗannan ayi guda biyu suna nuna mana wato laifin da suka yi a wancan wurare guda biyu bai kai laifin gudu a yakin badar ba domin gudu a yakin badar ubangiji ta'ala cewa duk wanda ya gudu faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir amma tan kuma kaga sai Allah madaukake yace inna masallakum shaytanu ba'da ma kasabu yace wala qad afa Allahu anhum ne yace sun mai tubu Allahu ba'da zalika alaman yasha duk wannan suna nuna cewa wato yakin badar an fi yin tsanani akan maganar gudu a wajen yaki akan sauran yakoki malamai suka ce abin da ya sa saboda lokacin shine yaƙi na gaske na ƙarfi wanda aka yi karo tsakanin masu imani da marasa imani idan a ce a karon farko masu imani suka gudu to kuma matsala an samu matsala ka san idan za ka yi faɗa da wani in ka yi nasara a kansa a karon farko to ka samu su shirka a zuciyarsa amma tun a karon farko in kai kuskure aka yi nasara a kanka to ka samu matsala Sana abu na biyu suka ce saboda su a lokacin masu imani sun tattaru gaba ɗaya sun taho yakin badar babu wata runduna da zaka iya guduwa ka je ka haɗu da ita in dai ka bar wannan wajen to sai dai ka haɗu da mushrikai da aka shi sa aka ce to duk wanda yake wurin kada ya gudu gashi wasu ɗari uku ne da sha uku kafirai kuma dubu amma Allah madaukaki ce duk wanda ya gudu in dai ba dabarar yaƙi ce ta sa ya gudu ba ko ya gudu wajen ƴan uwansa su haɗu su tarin tarin wannan ba to ya haɗu da fushin Allah tabaraka ta'ala to sai ya zamana cewa sauran yakoki sun sha bamban da yakin badar amma su ma za a iya su za a iya gudu amma su ma abin da zai sa a gudun abubuwa guda uku ne babu na hudu abu na farko Shi ne mutaharrifan likitalin da ya zo a cikin wannan aya ka tafi ne kai wani shiri na daban ka sake fitowa to wannan babu laifi aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma kana so ka je ka riski wata runduna ne ku haɗu ku ƙara ƙarfi zuwa ka haɗu da rundunar kuwa ko da ya kai ka zuwa ga cewa ka gudu ka koma gari ne inda za ka haɗu da al'ummar musulmai yadda za su yi maka gata in za ku iya danne wa'yan ku zo ku danne su shi yasa ma aka ce idan har ka koma wajen imam idan shugaban da ya turo ku yaƙi yana cikin gari sai kuka ga cewa akwai matsala sai kuka gudu ku koma wajen imam ɗin to ba cikin waɗanda suka gudu a filin daga kuna cikin mutahayyizan ila fi'atin kun koma wajen wata gatar ku ne har yanzu wanda mai yiwa ta iya muku wani agaji abin da yasa malamai suka ce haka saboda hadisin da imamu ahmad ya fitar da abu dawud da nasa'i da ibnu maja abdullahi don umar allah ya kara masa yadda ya ce kuntu fi sariyatin min saraya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce na kasance ina daga cikin yar tawagar ta yaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura fa hasan nasu haisa mutane sai suka gudu suka kauce a filin yakin kaucewa wa kuntu fi man hasa ni ma ina cikin wanda na karkata fa sai muka ce kaifa nasna kaifa kaifa nasna'u yaya za mu yi wa qad faranna min az-zahfi alhali mun gudu a filin daga wa buna bil ghadabi mun koma da fushin Allah domin Allah madaukaki ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya gudu ya fada cikin fushin Allah ثم قلنا sai muka ce lau da kallon madina mu shiga cikin garin madina kawai tunda abin ya zama haka fabitna muka kwana sun makulna sai muka ce lau aradna fusana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna ga kawai tunda mun riga mun aikata wannan abun mu je mu gabatar da kanmu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu faɗi laifin mu kawai mu je mu faɗi abin da muka yi fa in kanat lana taubatun wa illa zahabna in manzan Allah ya nuna mana cewa za a iya karɓar tubar mu to shikenan sai mu tuba in ba aka ce ba za a karɓi tubar mu ba to shikenan mu mu san inda za mu tafi fa a qabla nahu salati al gada. muka je muka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin sallan asubahi fa kharaja manzan Allah ya fito fa qala sai ce manil qawm wani mutane ne suka zo aka tun kafin sallan asuba fa na nahnu al-farraruna suka sai mu ne da muka gudu a filin daga mu ne gujajju a wajen yaƙi fa qala bal antumul akkaruna yace a'a ku ba ku gudu a filin daga ba antum akkaruna ai ku masu dawowa cikin jama'ar ku ne ai ba gudu kuka yi ba kun dawo cikin jama'ar ku ne kun dawo cikin gatar ku ana fi atukum ni ne wannan rundunar jama'ar jama'ar ku da Allah madaukake ce illa muta'arrifan liqitan aw mutahayyizan ila fi'ati to ni ne rundunar taku yanzu kun kaman kun dawo wajen rundunar ku ne wa ana fi'atul musulmi ne ce domin ni ne rundunar musulmai gaba daya qala sai ce fa atainahu hatta qabbalna yadahu ce saboda farin ciki muka je muka kama hannun manzon Allah muna sumbantar sa saboda da sun tsorata sun razana sun dauka Allah ya fushi da su sun shiga uku amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su yi laifi ba hakan da suka yi daidai ne da wannan malamai suka ce ashe idan a filin yakin da ka gudu ka koma cikin garin musulmai ne domin ka samu gata suka ce to wannan baka gudu ba amma ka gudu baka san ina zaka je ba baka san wurin wa zaka fita ba ba wata jama'ar da kake tunanin zaka je su maka gata to me amfanin gudun naka in ka gudu ba zaka je wajen wasu ne mai wada za su sake kashe ka suma an gane ko da haka sai na umar radiyallahu ta'ala shi ma lokacin yana khalifa haka yake cewa ya yi hannu su ana a yace ya ku mutane ni ne rundunar ku in kun ji haza ku yau ta na an gane ku. abu na uku da zai iya sa mutum ya guda filin daga bai yi laifi ba idan ya zama na cewa abokan gaban sun ninka ku fiye da biyu in sun ninka ku uku sun wuce ninkin ku biyu to anan ya halatta za ku iya guduwa ko da ba ku san gunwa za ku je ba kamar yadda Allah madaukake ce ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين a farkon musulunci idan har kaga ka gudu to sai dai idan abokan gaban sun ninka kusa goma domin ya ce in yakun minkum 20 mai yaglibu mi'ataini idan ku 20 ne ma masu juriya masu hakuri za ku rinjayi za ku rinjayi 200 kaga 200 biyu an karanta to 20 kowa nawa zai samu na goma goma to sai idan sun wuce ninkin ku goma sannan na ku iya gudu a farkon musulunci ya yasa ta wanya kun minkum miyatun ya galibu alfa min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahuna idan ku ɗari ne za ku iya rinjayen guda dubu kowanne mutum goma kenan sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya muku sassauci wa alima anna fikum da'fa ya san kuna da rauni in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn idan aka samu guda ɗari masu haƙuri a cikin ku za su iya rinjayen ɗari biyu yanzu an dawo ƙasa kenan mutum ɗaya yana daidai da mutum nau kenan mutum biyu to idan mutum biyu ne bai halatta ka gudu musu ba amma in suka wuce biyu ya halatta ka gudu an gane ko shi yasa ce wa in yakun minkum alfu yaglibu alfain bi idnillah idan dubu ne za su rinjayi dubu biyu saboda kowane ɗaya yana daidai da mutum nawa mutum biyu to idan abokan gaba sun ninka ku uku anan ma ya halatta ku gudu amma in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba ba wata dabarar yaƙi za ka shiryo ka dawo ba ba guduwa za ka yi wajen wata tawagar musulmai su taimake ka ba ba komawa za ka yi wajen shugaba ba duk yana cikin koma wajen rundunar musulmai na uku abokan gaban ba su ninka ku fiye da biyu ba to idan mutum ya gudu a wannan lokacin to ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi daga cikin manya-manyan laifuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah Allah ta'ala masa yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda biyar waɗanda suke masu halakarwa qila ya rasulullahi wa ma hunna suka ce ya ma'aikin Allah menene abubuwa guda bakwai din nan qala manzon Allah ce ashirku billahi yi wa Allah abokin tarayya wasu sihiru da yin sihiri tsafi wa qatl an-nafs illa bil da kashe da Allah madaukaki ya haramta a kashe ba akan gaskiya ba wa akli riba da kuma cin dukiyar riba wa akli malil yatimi da cin dukiyar marayu wa tawalli yawm da gudu a filin yaki idan waɗannan abubuwa guda uku ba su samu ba ba dabarar yaki za ka yi ba ba zuwa za ka yi wajen al'ummar musulmai su baka gudunmawa ba abokan gaban ko ba su ninka ku fiye da biyu ba to idan ka gudu ka shiga cikin asabul mubiqa abubuwa guda bakwai wanda idan mutum ya yi su ya ya yi babban laifi to shine Allah madaukake ce idan ba waɗannan abubuwan ba faqad ba'a raba ghadabin min Allah mutum ya koma da fushin Allah Allah ka tsare mu da fushinka wa ma'awahu jahannam ko mako masa ita ce jahannama an yi masa sakamako domin wanda ya guda filin yaƙi yana so ne ya kai ya gudu ya tsira to sai ubangiji ta'ala ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah da ya koma din bai koma da tsira ba ya koma da fushin Allah ko da ba a kashe ka ba amma da ka gudu kuma sai ka koma da fushin Allah Ka yi nasara ba kai nasara ba kuma Allah madaukake kike ce ba masa ita ce jahannama wa bi'sal masir ba kuma ta munana wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa gudu a filin daga da inda za a kai gauri akwai mari sai ta baci ko an samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kafin su gudu a gazuwatu a hunayi ubangi ta'ala ba da labarin sun gudu a lokacin kashi suna da yawa amma saboda sun yi kuskure wasu daga cikinsu sun yi i'ja li cikin suna cewa lannu nughlaba yau mai min suna cewa in dai karancin ne da ko karancin mutane ne yake sa a nasara akan su a yaƙi to ba za a yi nasara akan mu ba domin muna da yawa saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatahu makka ne bayan an yi fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin wasu kabilun larabawa za su kawo masa hari shine aka ja kai zazo ta hunai waɗannan masu cewa suna da yawa suna alfahari sannan gashi akwai sababbin musulunta a ciki suka yi kuskure suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwatin kama za zatu anwa sun je wucewa ta wata bishiyar magariya sai suka ce ya ma'aikin Allah ta mana wannan magariyar ta zama magariyar da zamu rinka rataye makaman mu muna neman nasara kamar yadda mushrikai su ma suke yi mushrikai suna da wata magariya suna ta yi da zatu anwatin ma'abuciyar rataya ana rataya makamai suna bi ta gindinta idan za su tafi yaƙi su rataya makamansu wai hakan zai sa su samu nasara to waɗannan da yake sababbin musulunta ne sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu suma magariya su ma su yi rataya a jikin da su samu nasara to waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi na kurakurai yasa Allah madaukake jarrabi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin haka zo filin naga abin rikici duk abu ya hargitse gaba daya ga su da yawa sama da mutum dubu goma amma duk suka tarwace saura yan kaɗan wanda ba su wuce yatsun hannu ba ko ba su kai yatsun hannu biyu ba suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ma aka ce sai da wani lokacin ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dai wurin da yake tsaye ba kowa a gefe da sa akwai wasu amma irin wurin da yake tsaye ba kowa tare da shi amma kusan san ba taɓa yin jarumi a duniya irin annabi ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko ke zo ba yana anan nabiyyu la kadib anabdu abdul muttalib yana cewa ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib amma daga baya Allah mana kuke farko musu da nutsuwa ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الله يسوق النتوى ومن ذن الله المؤمنين ما في dan وأنزل جنودا لم تروها يسوق الدوتر wanda ba su ganta ba wa azaba alladhina kafaru ya azabtar da kafirai wa zalika jazaa'ul kafirin thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha abin nufi da suka tafi sun dawo ko ba su dawo ba sun dawo haka kuma a yakin Uhud ma da suka tafi amma sun dawo da haka ba su fita daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa ba duka har yanzu illa mutaharrifan da kitalin aw mutahayyizan ila fi'a an gane ko na فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم بكو سبا walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su wa ma ramaita idh ramait baka same su da jifan ka ba idh ramaita lokacin da kai jifa walakin Allah rama sai dai Allah madaukaki ne ya same su da jifan da kai وليبلي المؤمنين منه بلاء kuma ya تعالى haka ne? domin ya jarrabi mumine masu imani jarrabawa mai kyau inna allaha sami'un alim Lallai Allah madaukaki mai ji ne dangane da abin da kike faɗa alimun masani ne ga duk abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala yana cewa masu imani su sani fa kashewa waɗannan mutane da suka yi makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi shirin yaki za su yaki annabi alaihi salatu wassalam to fa kashe sun da kuka yi din ba ku kashe su ba Allah ne ya kashe su domin Allah subhanahu wa ta'ala ba shine ya kawo musu gudunmawa ba ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله مدوكك يتي أي الحقيقة الله مدوكك يتي مكيكو أيهاك بدل تيمكم الله كوكا سامو ليس إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين dan taimake ku da gurundunar mala'iku to ashe Allah madaukaki ne ya taimake su ba dan taimakon Allah ba za su iya nasara a kansu ba za su iya ba amma idan aka samu taimakon Allah to lokacin ake samun nasara kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin da yawa daga cikin runduna yar kankanuwa ce ka ganta amma sai ka rinjaye runduna mai yawan gaske bi iznillahi da iznin Allah Allah yana tare da masu hakuri Allah ka kasance tare da mu kowane lokaci da taimakonka wasu malamai suka ce asalin maganar wasu ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an gama yaƙi an yi nasara ka san bayan an gama yaƙi an yi nasara kowa zai nuna nuna bajindarsa ya ce an yi nayi kaza ni kaza nayi to shi ne sai wani ya ce ai ni na kashe ne sai a a'a ni na kashe shi sai wannan ya ce ba ni na ka'a ni ne yi kaza na kashe shi ce a kariya kashe ni na kashe shi ma'ana suna musayya a juna tsakaninsu wannan yana cewa shi ya kashe wannan ma yana cewa shi ya kashe sai Allah madaukake ce duk ku bar wannan magana abin kuma ba na ku bane na Allah ne ba hawayen ku bane ba dabara ku bane ba karfin ku bane falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramait Allah madaukaki yi amfani da arrami guda biyu wa ma ramaita idh ramaita sai ce walakin Allah rama in ka dauki arrami ma'anarsa jifa ne yace wa ma ramaita idh ramaita lokacin da kai jifa ba kai jifa ba walakin nan la harama sai dai Allah ne ya jifa a wannan kaga ma nasa bata fito ba yace da kai jifa ba kai kai jifa ba to arramu jifan wato yana da bangare guda biyu ka dauki abun jifa ka jefa jefa din wani abu ne daban isar wannan abun da ka jefa din wurin da kake so ya isa wani aiki ne na daban to annabi sallallahu alaihi wasallama shi dai ya dauki abun jifa ne yayi jifa amma jifan da ya yi din bai kai ya samu abin da ya samu ba amma Allah maɗaukaki ne ya isar da shi wurin da ya isar da shi da haka ubangiji ta'ala cewa ma ramaita in ramaita walakin na Allah harama wai wani irin jifa ne annabi sallallahu alaihi wasallama yi Abdullahi dan Abbas ya ce rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadayhi ya'ni yawm badr manzon Allah ya daga hannayensa ya ranar da aka yakin badr fa qala sai ya rabbi yace ya ubangiji in tuhlak hadhihi al-isaba in aka kashe wannan tawaga falan tu'bada fil ardi abada to har abada ba za a bauta maka ba fa qala lahu jibril sai jibril yace da shi khud qabdatan min turab rin dauki damki damka daya min turabin na kasa ni da turab farmi bi hafi wujuhi idan ka kai kai kai damka daya na kasa yi jifa da su fi wujuhim a cikin fiskokinsu fa aka da qabdatan min turabi manzon Allah sai ya sa hannunsa mai albarka sai ya dunkuli kasa tara ma biha fi wujuhikum sai ya watsa ya jifa da wannan kasar a fiskokinsu min al-mushriki da fiskokin mushrikai fama min al-mushrikina ahadun illa asaba ainihi wa man khirayhi duk gaba ɗayan mushrikan nan mutum dubu amma ba wanda wannan kasar da manzan Allah ya watsa ba ta shiga idonsa ta shiga kofar hancinsa ba wa famuhu turab da da wa da kuma da kuma bakinsa kasa ta shiga ido ta shiga hanci ta shiga baki na za ka samu nutsuwa ai ba nutsuwa fawallo mudbirina wannan yana ga abin da yasa suka juya baya a guje kowa ya rikice bai san inda yake ba to wannan abin ne Allah madaukaki ke cewa lokacin da ka ɗauki wannan ƙasar ka watsa ba fa kai ka isar da wannan ƙasar zuwa idanunsu da bakunansu da hancinsu ba a'a waye isar Allah subhanahu wataala domin babu yadda za a ce ko da mutanen da suke gabana ɗin nan ne na ɗauki dunkulin ƙasa guda ɗaya na watsa ya zama da cewa kuma har ƙasar ta shiga hancin kowa ta shiga idan kowa ta shiga bakin kowa zai yiwu ba zai yiwu ba sai dai idan Allah madaukaki ne ya ga ma hakan ya yiwu to zai yiwu to Allah madaukaki shi isar sai zai ce wa ma ramaita idan ramaita baka fa isar da wannan kasar ba in ramaita lokacin da ka jefa ta walakin Allah harama sai dai Allah madaukaki ne ya isar da kasar kuma Allah madaukaki ya yi irin wannan a abin nan a gazo ta Hunaima da wanda muka faɗa yanzu yanzu nan da aka yi nan ma Allah madaukaki ya umarta annabi sallallahu alaihi wasallama nan ma ya ɗebi ƙasa ya watsa yace shahatul wuju fiskoki su munana haka aka umarce shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya kuma ɗebi ƙasar ya watsa ta shiga idanuwansu gaba ɗaya mutum yana kan doki yana yaƙi ƙasa ta shiga idonsa ina zai san ina yake a bai zai san ina yake ba ai kamar direban mota ne a sa masa barkono a ido ko ba haka bane ai kawai sai dai ku fara bismillahi ala millati rasulillahi addu'an shiga ka bari to makaho makahon direba kenan an watsa masa kaza bai gani to haka manzo Allah da ya dai baka sai watsa duk ta shiga idan su to ta idon gashi ba a gani sannan kuma ta hancin ma za ta damu mutum dan hanci ba karamin wuri bane dan kankanin abu yanzu in shiga hancin ka ya dame ka kenan ai kuskure wata rana wani kiyashi ya shiga kai ka je inda hankalinka ka zai tashi ka rasa inda za ka yi to kaga wannan wani wata gudunmuwa ne da Allah maɗaukaki madaukaki yayi shi yasa yace wali yabliyal mu'minina bala'an hasana domin Allah maɗaukaki ya jarrabe shi nuna musu ni'imar da ya musu domin albala'ul hasan shine jarrabawa ta ni'ima cewa Allah maɗaukaki fa ya musu ni'ima mai girman gaske kuma Allah maɗaukaki sami'un masani ne alimun musami'un mm, mai ji ne dangane da ake faɗa lokacin alimin kuma masani ne dangane da abin da ake aikatawa na ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين الله تعالى wannan abin da aka yi muku fa ba shi kadai bane ku sani wa anna Allah lalle Allah muhinu kaidil kafirina Allah madaukaki zai raunana duk wani shiri na kafirai ma'ana wannan taimakon da Allah madaukake muku ko ba shine karau ba a'a wannan ba farau bane ko ba karau bane ubangiji ta zai ci gaba da muku gudunmawa zai rinka rauna na kafirai muhinu ko kuma muwahhinu a wata kira'a zalikum wa anna Allah muwahhinun kaidal kafirina kamar yadda imamu nafi yake karantawa ubangiji ta'ala yana cewa muwahhinun kaidal kafirina zai na dukkan wani shiri da kafirai za su wato wannan albishir ne ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai cewa irin wannan gudunmuwar da aka yi musu to za ta ci gaba da zuwa bayan wannan ma akwai gudunmuwar da Allah madaukaki ne musu a gaba kuma haka Allah madaukaki ce musu gudunmuwa iri daban-daban ya Allah mu ma kai mana gudunmuwa cikin dukkan abubuwan mu gaba ɗaya. abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana ubangiji ta Allah ya karbi dukkan ayyukan mu da muke a cikin wannan wata Allah ya karbi ibadun mu Allah ya karbi addu'o'in mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana damoyin mu Allah madaukaki ya yi mana waɗanda suke cikin matsaloli Allah ya fitar da su waɗanda ba su da lafiya Allah madaukake ba su lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar ta Bauchi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah ya taimaki musulunci da musulmai dukkan abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa Allah ya kimsa tsoron Allah da tausayi a cikin zukatan shugabannin mu Allah ba su karfin gwiwa akan ayyuka alkhairi Allah ya ba su mashawarta na gari waɗanda za su nuna musu ayyukan daidai su aikata Allah ya kautar da hannayensu akan ayyukan da suke ba daidai ba wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك